Gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya yi barazanar hana kungiyoyin kai agaji su ya sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar Borno. Gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da kwamitin ayyuka na musamman karkashin shugabancin Sanata Abdulaziz Nyako suka ziyarce shi a fadar gwamnatin jihar Borno inda ya shaida masu cewa ya fahimci cewa kungiyoyin masu zaman kansu suna tattara kuɗaɗe ne kawai da sunan 'yan gudun hijira amma a ƙasari, ba tallafa 'yan gudun suke yi kamar yadda ya kamata ba illa sayan motoci da kuma kama manya-manyan gidaje a matsayin ofisoshinsu da kuma gidajensu a yankunan jihar ya ce ba za su laminci irin wannan ba. UN agencies dollars in And what have you, what do you have on ground to justify those doing ya ce ko kungiyoyin majalisar ɗinkin duniya sun faɗi cewa sun kashe dala miliyan 334 a jihar borno amma babu abin da za a zo a gani za a iya tabbatar da cewa waɗannan kuɗaɗe sun tafi a jihar kamar yadda suka yi wannan kirari ya ce sun kashe naira miliyan hamsin wajen siyo motocin da a sashi bai ratsawa don amfanin su ya ce abin da muka fahimta shine za su baka ne da hannun damar sa an da hannun hagu human right communities and yace suna ya ce na san idan muka hana shiga sansanin yan gudun hijira yanzu za ka ji kungiyoyin kare haƙƙin bil adama na kokan cewa an so mu toye haƙƙin yan gudun hijira ya ce ko ma menene ma za mu yi namu ikon kuma za mu tabbatar cewa mun takaita shiga sansanin yan gudun hijira ga waɗannan kungiyoyin masu zaman kansu da kan yi amfani da wannan dama wajen amfanin kansu amma sukan karɓo abin da suka karɓo ne da sunan yan gudun hijira. a ne ya ce ni mutum ne mai haƙuri amma na gaji da ganin irin abubuwan da ke faruwa ne a wannan jiha inda kowa kan yi amfani da wannan dama wajen azurta kansa ba wajen taimakawa mutanen mu ba dole ne mu tashi bi magana a cewar gwamnan jihar Borno mu kuma zarci wasu sansanonin yan gurin hijiran guda biyu cikin sansanin yan gurin hijira goma sha uku da ake da su a cikin garin Maiduguri inda wasu koka mana game da irin abubuwan da ke faruwa musamman ma na karancin ruwan sha a wannan sansani kamar haka ba ma samun ruwa da yanzu muna tara naira ashirin naira goma shine muke zuwa muke saya mai mu zo mu zuba jan mana tare jan da mu samu ruwa me suna wannan kam naku ah, a bakasi mangono bakasi kam eh bakasi kam to ganin cewa sai kun tara kuɗi kamar gwamnati ba ta kawo musu mai ne da kuma ba mai ba wani abu ba wani taimakon da ake mana yanzu nan akwai kungiyoyi masu zaman kansu da yawa wanda suke shigowa irin waɗannan kamfanin kamar su ba sa taimaka muku wajen mun riga mun fada da yawa so da yawa mun fada wallahi ba wanda ya kama taimakon ruwa nan kamar in kun tada mai din eh. zai muku kwana nawa kuna samun ruwa a ina lita daya lita biyu muke sa yanzu mun tayar ma yanzu yanzu zai kare ruwan sai kuma mu sake nema gobe haka muke yi ma shugaban wannan kwamitin ayyuka na musamman abdul aziz inyako ya ce sun ga halin da yin waɗannan yan gudun hijira suke ciki kuma yanzu abin da suka sa gaba shine za za su yi kokarin ganin cewa an sake tsugunar da waɗannan 'yan gurin hijira a garuruwansu. yanzu maganar da muke ciki ne dole kuma mu fara taimaka musu su koma gidaje mun same su haka dai amma babu yanda za a yi kam ta zama kamar gidanka amma kam wajen rufin asiri ne inda da za ka samu wani abu a kanka kuma ka sami wani abu da za ka kashe yunwa amma inda za ka sami wadata kan sai ai maka kokari ka koma gidan ka can za ka sami wadata insha Allah a makon jiya da ana da kungiyoyi masu zaman kansu guda 43 wadda cikin mako guda aka sake samun karuwan wasu guda bakwai wanda ya tasan ma 50 wadda dukkanin su ke jihar Borno da sunan tallafa yan gurin hijira da ke zaune a tsansanoni daban-daban Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya